wannan shari'a da ake yi tsakanin Maryam Sanda da kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja. Bisa zargin ita Maryam Sanda ta kashe mijinta Bilyaminu Muhammad ran tara ga watan Nuwamban da ya gabata. Tun da farko alkalin babbar kotun babban birnin tarayya Abuja mai shari'a Halilu Yusuf ya karanto wa Maryam Sanda laifin da ake tuhumata a kai na kashe mijinta Bilyaminu Muhammad. ya kuma tambaye ta ko ta amince nan take Maryam Sanda wacce ta sanya koriyar atamfa ta rufe kanta hatta fuskar ta ma ba iya gani rike da carbi a hannunta tana zikiri ta ce bata amince da halaka mijinta bilya ba sai kuma mahaifiyar maryam sandan wato hajiya maimuna sanda da wan maryam sandan wato aliyu sanda da kuma wutar aikin gida mai suna sadiya aminu da su kuma ake tuhumar su bisa zargin lalata shaidar zargin da ake wa maryam na share jini da sauran abubuwan da ka iya zama shaida bisa wannan shari'a da ake yi a halin yanzu su din ma sun ki amincewa da wannan zargi Lauyan Maryam Sanda, babban lauyan Najeriya JB Daudu, ya nemi kotu ta ba da belin Maryam Sanda bisa koken cewar ba ta da lafiya da masu wani mutane ukun da ke fuskantar shari'ar. Bayan an ɗage zaman kotun na kimanin sa'o'i uku, ɗazu-ɗazun nan mai shari'a Halilu Yusuf ya zartas da hukuncin cewar ba za a ba da belin Maryam Sanda ba, saboda kotu bata gamsu cewar rashin lafiyan ita Maryam din ya kai a ce ba za a iya mata magani a gidan kurkuku na Suleja ba inda a halin yanzu ake tsare da ita. Um, sunana Yusuf Umar Kagarko, Robarista Yusuf Umar Kagarko. Ni practicing lawyer ne, ina representing familin shi marigayin ne. Nominal complainant kenan. Ba ni ne ke yin handling case directly ba, amma ni kawai ina nan ina kallon abin da ke faru a kotu ne domin gabatar ma wayannan. to yanzu gashi an ba da belin mutane uku daga ciki ita kuma maryam sanda ba a ba da belin ta ba ya kaji da nan hukunci da eto eh kasan law din is very simple and at the same time wahalar shi shine in har ka iya ba da abubuwan da zai sa a bata beli kamar yadda shi alkali ya haɗa rashin lahiyar da aka ce da take da shi ba su faɗa cewa ko a wannan inda aka rike ta likitocin gurin ba za su iya duba ta ba ko kuma a ke magunguna da ke nan a wannan gurin ba zai iya warkar da ita ba abu da alƙalin ya faɗa kenan so abubuwan da dama ya kamata a ce kai ka faɗa kenan idan kana so a baka beli in exceptional circumstances amma kotun ta ba da belin mahaifiyar maryam din wato hajiya maimuna sanda da wan maryam aliyu sanda da kuma aikin gida sadiya aminu bisa sharaɗin za su samu mutane biyu da ke da filoti a nan abuja sannan kuma su ajiye faso ɗinsu a gaban kotun hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria